الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna uku ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta ba ko ta'ala muke roƙo bai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan littafi mai albarka wato nuni a ibn al wanda ake cema al-shafiya shafiya kamar yadda bayani ya gabata to muna cikin a wato tarjaman malami ba mantawa ina jin yau za mu tashi ina ilakarta da shehin tsaro a mashayikuhu su malamansa kenan أي تلقى ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى على علم على كثير من المشايخ ibn al ابن القيم الجوزية ya samu iliminsa ta hannun da yawa daga cikin malamai wato malamansa suna da yawa wa minhum daga ciki waɗanda za a lissafo domin suna da yawa na ɗaya shi ne alƙayyumul jauriya alƙayyumul jauriya walidu ke na rahimahullahu ta'ala shugaban wannan makaranta shi ne alƙayyum shi jagoran wannan makaranta wadda take ta jauriya mahaifinsa kenan to wurin sai fara karatu kuma karatun ya koyi babban tunda wajen ya koyi fara'i kamar yadda muka yi magana nan ya koyi ilimin bangado da sauran abubuwa na mutum a wurin baban sannan na biyu shine shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shine wannan babban malamin ibn taymiya zamahu wa tafaqaha bihi ya liƙe masa kuma ya koyi ilimin da yawa a wurinsa wa qara alaihi kathiran min al ya karanta littattafai da yawa wurin wannan malamin wa bada'at mulazamatuhu ay mulazamatuhu fi sana ya fara liƙe wa malamin ne sadda basu rabu ba daga shekara ta ɗari bakwai da sha biyu hatta ta ya shekul islam kujinan ke kalatu dimashi har lokacin da wato shi wannan bawa allah shekul islam allah ya karbi shi rayuwar shi ta ƙare wanda an kulle shi ne ba kuma ta ba cikin kurkuku har ya mutu a cikin kurkuku a wani kurkuku da yake dimash a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma daga can zuwa can an yi shekaru wajen sha shida kenan sannan na uku shine almuzani rahimahullahu al-muzdi muzdi malami ne shi ma shahararren malami ibn al-qayyim yayi karatu a wurin sa. nan an ɗanyi a takaice ne za ka koma wani lissafin nashi kamar misalin wancan amalul kulub to an lissafo malaman sun fi haka da yawa wanda yake so yana iya koma cikin malaman ma hadda mace mace cikin malamansa ta ga cikin can wasu ma bin wani ne na manta sunanta amma dai an kawo ta cikin wancan lissafin sai kuma shi ɗalibansa shahararru kenan wanda suke kusa-kusa nan ba na ɗaya daga cikin ɗalibansa ibnu rajab alhambali to ko wannan kadai mutum ya haifa cikin dalibai ma ya isa a matsayin gaskiyar magana a ce ko wannan kadai ne a ce shi kan shi ibnu taymiya bai ma haihu ba bai ma yi aure ba balle ya haihu to amma a ce kawai ya haifi ibn qayyim ko ba a faɗi sauran mutane ba ma a ce kawai ibn al-qayyim dalibin ibn taymiya ne to wannan da ya haifi inda ya zo ya yi aikin da wato malam sai dai kawai iya abin da mutum ya gani saboda haka za ku ga yadda zai zo ya masa baiti to sai kuma shi cikin ɗalibansa ibn rajab alhambali sarraha bi annahu shaykhahu ya ba da labari da kanshi yake ibn qayyim malamin sa ne thumma qala wala zamtu majalisahu qabla mawtihi azidu min sana yace na liƙe ma majalisar karatunsa kafin Allah ya karbe shi sama da shekara daya ba na zuwa ko ina sai majalisarsa wa sama'tu alayhi qasidatuhu annuniyya ay atawila fi sana fi ko fi sunna ko wato yace na fi sana kenan na saurari na ji wannan na nemi jin wannan kasida tashi annuniya ita wadda muke hannun mu mutum ba shi sa can baya aka karyata wanda yake a boye ake karanta ta ba ce ba ma san ta ba ko yake abu ya ke karanta haka ce a a da ibnu rajab ya ce ai ya ma saurare ta a wurin sa an karanta kowa na ji ana saurare yace ya ji ta shi a cikin shekara daya to su lokacin matanin kawai suke ji in ya ji matanin kawai ya gama shi ma ya gane abin da ake so a gane wannan matanin da ke hannun mu wanda aka abin nan mutum da an yi maganan baitocin nan sama da dubu shida ne da wani abu to su ya dinga saurare mai abun na karanta da kan shi ne shekara da shi kenan shi ma zai tafi garin su kawai zai wa ashiya da wasu abubuwan banda nuniyan min tafane shi zai wa da na littattafansa da ya rubuta daban-daban kamar jiya ne muna magana nan muka kawo wata magana tashi ina jin zan so in kawo magana a ganta kai tsaye gaskiya abu na ɗauko ma a malin kulo karatun ka kuma cikin littafin jiya na lahadi kawai suka ɗauko ma a malin saboda ku ji maganan da ya magana da aka yi magana ta shi mai son ilimi ne sai aka kawo wata magana muhimmiya aka ce shi ya shahara da faɗin wannan abu ina ganin ya kamata mu ma mu ji ta guntuwan magana ce aka ce to ya ma za a yi a ce ibn al-qayyim bai wasa da ilimi bayan ko shi ke faɗin magana sai aka yanko maganar da ya faɗin aka kawo a ina eh ce lalle a ga ta san amma na wani na wani yawwa nan abin nan da aka yi ana lissafo shakfiyar na shirin na sifofinsa shi yadda yake famin hari yana ana lissafo halayensa da dabi'unsa da sifofin da ya tukwanta da su to shine nan sai aka kawo aka ce shiddatu mahabbatuhu lil ilmi yana da tsananin son ilimi wa kitabatihi wa mutala'ati da rubuta ilimin da kuma bincike kama wa safahu bi zalika tilmizuhu ibn rajab shi kun ji a wannan kamar yadda shi ɗalibin nashi "Ibnu rajab shi ya kwanta shi da wannan magana ina fatan gane sai ya ce wa kaifa la yakunu shadidal hubbi lil ilmi yaya ma za ka ba za a ce ibnul qayyim yana da tsananin son ilimi ba ai shadidu ta'alluq bihi wanda yake da tsananin alaka da ilimi wa huwa al-qa'il bayan ko shine mai cewa shine abin da zamu can yace annahmatu bil ilmi wa adam at minhu min lawazin al-iman wa awsaf al-mu'minin kuji kun magana nan tana da gata ahammiya yace annahmatu fil ilmi wato mutum ya zama ya kai kololuwa wajen himma har ya zama a kwatanta shi in abu ne ka ce wani akwai hadama in a ne ko ka ce wani akwai hadama wajen neman kuɗi ya ce in mutum har zai wani abun da za a ce ne hadama ne yana da shi ya zama a ce baya koshi da abu to ya kamata ya zama wajen ilimi malam sani duk inda za a ce ma mutum yana da haɗama aibi ne a ce kana da haɗama wajen son kuɗi kana da haɗama wajen son duniya kana da haɗama wajen son kaza ya ce amma wajen ilimi a ce ma kai ba ka wasa da shi sai ka kai ruwa sannan ba ka koshi da shi ya ce to a ilimi ya kamata mutum ya zama haka in mutum ya samu wannan sifa ya ce min lawazin imani alama ce ta imani a ganka kana da kwaɗayin ilimi kana da kokari kana da himma ba ka koci da shi kullum so kake ka gami ka samu ka tsara alama ce ta imani wa ausatul mu'minin kuma wannan sai ne daga cikin sifofin mu'minin ya fito to kaga idan aka tashi aka fada ba ka ce shine ne ba sai ka sha wahala ba ya shi ba ba zama matsala ce ko da zama na mutum ya yi sakainan kashi wajen neman ilimi ya nuna bai damu da shi bai mai rikon sakainan kashi ba alama ba ce ta imani kuma ba sufa ba ce ta mumini ya fito to shi ne kawai magana to shi abin da sa aka kawo magana ina ganin mahimmancin magana kuma shi wanda aka magana ibnu rajab ɗalibinsa na farko shi ya faɗi wannan magana ya ce ya za a yi ma a ce ibn al-qayyim dama ba za a ce yana son ilimi bayan shi ya gaya masu da maganan da ya gaya masu a sharhi mata ya ce annahu ma nan bulugul himmatu fi shay wa qannahi ma bi kala na'matan ay fa huwa manhumun ay mula'un lahu mutumin da yake ya dage ya dage akan abu yana yi ita kuma wannan magana tana nan cikin misahu darus sa'ada wanda muke magana kan nan akan shi na ce zan kawo su shi ma na gani amma sai dukkan ma zan su wata an ta jan wahala ba yana nan da abin nan ba to ciki ya magana sai sa za ku ga wasu littattafan nashi ba da za ka yi ka basu sai dai ka ce kai kai ya rayuwar ka wannan Allah kaddar dan kana cikin wani wurin zai ce ma to wannan maganar na yi ta da faɗi a littafi na mai suna kala ina cikin nan kana cikin nan ta yanzu wannan maganar da aka ci ba aka dora mana nan ko kuma ta aka to cikin misawu daru sa'ada na shi na wannan shafi shafi na ashirin da biyar na kun gani wannan shi ne abin da amal kulo ne to shi ne muhimmin abin to wannan ɗalibin ai kaga alaman ya san abin nan ba ya yi magana kan shi wa shi amin ta same shi na biyu ibnu kathir rahimahullahu ta'ala to duk wanda ka ɗauka nan ka ce in shi ne kaɗai zai zama to duba ibnu kathir kalli aikin da yi wa musulunci rahimahullah ta'ala kalli tafsirin, ta kalli kaza kalli kaza to ɗalibin wani kayyum qala wa kuntu min ashabin nafila shi ibn ya yace kuma ni ne ma daga cikin ɗalibansa wanda ya fi kusa da shi ya fi liƙe masa wa habban nafi ilai kuma ina daga cikin waɗanda ya fi so yana son ibnu kathir bi ma'anar kalma to dibu ko aikin da ya zo wa musulunci wannan da aika ga ɗani daga nan ka yi abun al'imamu zahabi sai wannan ko guda ɗaya ka samu ilimin da ka samu na rahimahullahu ibn al-qayyim al har sai da ya koma ma ya rubuta tarihi ibn al-qayyim al-jawziyya gaba ɗaya fil mu'jam al-mukhtas bi akwai wani littafi da ya rubuta da urukul da ya yi shi wanda ya keɓe littattafan malamansa gaba ɗaya dunkule su ya rubuta sai na ibn al-qayyim ya kawo da nashi da malamansa da komi sai magana ibn al-qayyim ga malamansa ga kaza ga rayuwarsa ga komi ya ware sai magana kai to kuma ma ko ba komi idan aka koma cikin asiyar nashi na alamin abun nan bai zo magana ai ya isa tunda an nihaya ko ya wani nihaya ya isa sannan na biya na hudu ibnu abdul hadi rahimahullahu ta'ala shi ma kuna jin kama qala ibnu rajab yace wa kana wa kana al-fudala yu'azzimunahu wa yatalammazuna wa yatata wa yatalammazunahu eh ai lahu kabnu abdul hadi wa ghairi yace manya manyan masu daraja suna girmama ibnul qayyim kuma suka yi kokari ma su karatu a wurinsa daga cikin manya-manyan wanda lokacin sun shahara a duniya sai ba da misali ya ce kabin abdul hadi shi wannan malami ne bi ma'anar kalma lokacin ma ya shahara sosai amma da suka haɗu da ibnul qayyim sai da ya amfana da shi to shine shi ibnu rajab yake ba da labari kuma sannan na biyar alfairuz abadi wanda kun san shi sahibul lugha ne ɗalibin wurin qayyim ne ai sahibul al muhit wanda yake da wancan qamus al na kalmomi kama qala al imam shaukani kama yadda imam shaukani ya faɗi kaga shi yana ma da nisa da wurin ثم ارتحل إلى دمشق يسي سنن يتفي دمشق فدخل حسنة يشجع دمشق سنة دليل بقوة دعم سندرية فسمع من التقي wa jama'a. ay riyada an mi'a shi yana ba da labarin masu fairuz abadi ya ce ya tafi ya shiga dimashi a shekara ta kaza ya je karatu ya haɗu da ya saurari wannan a tafi a suka biki da wasu jama'a waɗanda sun wuce ɗari malamai kenan wanda ya karatu wurinsu ya ce daga cikin jigajigan kamar ibn al-qayyim yana ciki ya fito to wannan ko na nuna mana wani abu na eh haka ne gaskiya ne sosai gaskiya ne cewa eh, idan muka lura da waɗannan ɗaliban na ibn al-qayyim ko tun daga ma ibn al-qayyim ne ta ga suna da mazhabobin su dan dukkan nan ba mazhabin su da yawa ba ƴan mazhaba da yawa ne amma kuma wannan bai hana su ginu a kan su kafa abin da suke so su kafa ba na abin wannan gaskiya ne mazhabi bai hana sai wannan a kai saura kore ka kawai shi ne zai kace ya kaje kan gado hakula ta kai cikin za ta shiga wurin sama ilaƙatuhu bi shaikhihi ibnu taymiya wa manhajihi ilaƙarsa da malaminsa ibnu taymiya da kuma tsarinsa yadda yake manhaj na ibnu taymiya yace bada'at ملازمة ابن القيم الجوزية لشيخ الإسلام ابن تيمية عند قدومه إلى دمشق سنة واتو سبعمائة اثنين عشر ba da وبنن بعد بعد سبعة na ɗari bakwai da sha biyu hijiriya to shi ibn al-qayyim yanda ya fara sadda ya fara liƙe mai ibn taymiya sadda ya zo bai rabu da shi ba daga sadda suka duk abin zai iya yiwa mutum kana da labarin sa wata kila ka zo yara ko rabu ka tafiya ta suna ya gama da wani shi to amma dai daga lokacin da ibn al-qayyim ya liƙe mai ibn taymiya ba su ƙara rabuwa ba har sai bayan mutuwar shi to shine lokacin shekara ta ɗari bakwai da sha biyu واستمرت إلى وفاة sai wannan alaƙa ta liƙe har zuwa lokacin da Allah ya karbi malam a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas kaga wajen shekara goma sha shida kenan suka yi sha sha na sha hudu sha hudu ko sha biyu sha biyu sha shida ne duba ka gani daga ɗari bakwai da sha biyu zuwa ɗari bakwai da ashirin da takwas nau kenan eh, eh. na Eh, sha shida ne shekara sha da ne shekara sha shida ya yi tare da shi wa bi hana ta kuna muddatu murafaqati ibn taymiya al-jawziya li shaykhihi gashi nan ma 16 sana 16 sana shekara goma sha shida ya liƙe masa baqiya fi lafiha qariban min wannan duka tsawon shekara sha shidan nan to nan ba su rabu ba yana liƙe da shi baya zuwa ko koyina shekara goma sha shida Eh, daga nan ma mu an wadi kala goma ja gida kuma mutum ya taho daga garinsu a lokacin fa sanda ya zo har ya shahara a garinsu har ya yi sufiya ma lokacin ya zama jijjige a wancan bangaren ya zo haɗu da ibn tsaniya ya ajiye wancan abin ya ce to yanzu an kama ma hannun shi ne shi zai faɗi da kan shiga shi nan ku gani zai faɗi cikin baitinsa saboda haka ya liƙe masa ai qariban ai minhu min minhu ilman jamman yana samun ilimi mai yawa wa qara alaihi fununan kathiratan ya karanta fannoni daban-daban a wurin ibn taymiya qala sufdi shi wancan malamin da muka magana ya ce qara alaihi qita'atan min al-muharrar ai li jaddihi ay li jaddihi al-madad yace ya karanta wani yanki na wani muharrar nashi wanda shi wannan ya yi shi littafi almajid wanda yake mai daraja wa qara alaihi min almahsul sannan ya karanta wani da ake ce ma mahsul min kitabil akam duka lissayf al-amid shi littafi ne wa qara alaihi qit'atan min al sannan ya karanta wani yanki na arba'in shi ma na abun nan din na sa na gaya mana ranar da muke magana arba'in sun cewa suna da yawa arba'in arba'in din nan an yi su sun shahara wal muhassal duka wannan littafi ne wa qara alayhi kathiran min tasanifihi ya karanta da yawa dai daga rubuce-rubucen malamin na kai wancan ba nashi bane waɗannan kuma da nashi wa bada hadhihi talamira ay mulazama بتوبة ابن القيم الجوزية على يد شيخه ابن تيمية wannan litsewan ta faru ne daga lokacin da ibn qayyim ya tuba ta hannun malaminsa domin asalin sauƙan sufiya ne su abun nan ne ma'anar kalma ya yi ƙarfi cikin ɗarikar sufiya kama a shara ila dalika bi qawlihi kama yadda shi ibn qayyim din da kan shi ba da labari yana ta to kaga ko wanda ya sa abu shi yasa in ya zo a cikin da salikin sai ce ku biyo ni ku ji sharihat da kwashe-kwashen sufiya ni wanda ya san abu shi ke gaya ma yadda yake sai fara gaya da fara da mun sai su zo su zo su ji kwashe-kwashen su ya ce ya qaumi wallahi alazim nasihatan min mushfiqin wa akhillakum miwani جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبات وكنت طيران حتى نعم وكنت ذا طيران حتى أتاها لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني فتاءتا من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران يجد يا قومي يتي يا جماعة والله العظيم لا رنسوا هذا ألا ما يجرم نصيحة نصيحة كذا ما كنت زما كنت نصيحة من مشفق daga mutum wanda yake mai son ku yana tausayinku wa akhil lakum mi'wanin na dan uwa wanda yake neman ya taimake ku mai maku agaji ina so in ka maku agaji ne yace jarrabtu hada kullahu yace kaga waɗannan ƙungiyoyin kira dalla da kuke ji din na gwada kowace din na yi na shiga ciki na gansu wa waqa'tu fi tilka shabaki yace wannan tarkon nasu ni ma na shiga ciki kuntu za a tsaira ni kuma ma ni har sai da na rika tashi ciki ni na yi matsayi babba sai da na kai kololuwa a cikin wancan tarkon da nake so in gaya muku yanzu don kafa yadda tarkon na ya kama ku ina malam sani tarko kakka yadda ka shiga cikin tarko amin ya tsare mu dai a yau wato zai sana sai a baka hanya kuma ka tumbuɗe kai ka wuce malam zari ka shiga ka kulle ko ba yau wato zai kare gana ibn qayyim yana da wannan ɗabi'o'in na tausayin al'umma kuma wannan duka kwaikwayo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah babu wanda zai bi in ka da Allah tabaraka wa ta'ala ba mai tausayin mu kamar manzon Allah yana gadan mutuwa zai bar duniya amma ba ta kanshi yake ba ta kan mai yake jibrilu zan bar duniya me Allah ya tanadan man a can yace ce an tanadan ma aljanna ta yi kwalliya ma saboda zuwan ranka duk inda ka sani a aljanna yau a ya ɗauki ado yana kyalli saboda za ka zo ya ce to kuma me Allah ya tanadan min ga al'umma ta su kuma nan da zan bayi ya ce an ce a gaya ma ka gaya ma al'umman ka duk wanda zai mutu ya zama ƙarshen maganar shi akan la'ila ta illallahu ne to zai shiga aljanna alhamdulillah ku kalli malam sani wanda ake cire marai. amma yana tunanin abin nan dinsa saboda haka kaga dole ne mutum ya gano cewa mutum ya yawaita ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ba ka son wani ko ka san darajarsa sai in ka gano shin wai me yayi ma to kullum kana jin irin yadda manzon Allah ya yi da yadda Allah ya yi shi har ya tabbatar masa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim aka gaya wani wannan maimaita ai wannan manzon Allah sai mu masa salati kawai har wani ya ce ka rika cewa Allahumma jzi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khayra ma jazaita bihi nabiyyan an ummatihi wa rasulan an qaumihi wannan irin shi ne aka ce ka rika faɗi alaman kana so a saka manzon Allah ya fi karfin salati kadai wannan muka zo cikin wancan littafin mu aka ce ko kuma ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-manzil al-muqarrab ko indaka yawm al-qiyama ka hada da wannan bayan kai maka salatin nan ina littafin mu wannan wani ne wa wanda muka gama nan ba mu dade ba a tambi tambihun nan al-mu'min al-awwal akun manta ai da yazo wajen jero talatin da yazo na karshe karshe ce akwai wani babba wanda ya kamata mu yi wanda in ka yi shi wa zai nemo wani wuri ai ba ma littafin ko yan waje suna nan da littafin a nemo littafin a nemo wurin ina rai a nemo wani shi a nemo wurin ku ya ce ka rika yin wannan saboda mahimmancin sa kace Allahumma salli ala Muhammad wa anzilul manzil al muqarrab indaka yawm al qiyamah ya faɗi me za a samu in kai wannan wannan ai abin sai muna yi muna tuna wa kanmu muna tuna juna saboda kada mu zo gagara ɓaza nan mu zo mu bata da abin nan don wajen ƙarshe ƙarshe ne kai tambihul abin nan almu'minul awwa bi fadli la ilaha illa wannan la ilaha illallah ba tambihul ghafilin ba kaga ma wani halitta ya manta yake ne yace jarrabtu hada kullahu wa waqa'tu fi tilka shabati wa kuntu za tsairani abinda na sa na kawo magana na ce tausayin shi kaga shi yayi littafin shi yasa yayi littafin ta igafatul lafat min masa'idi shaytan yanda zamu mu kwato wanda ya shiga halin kakani kayi a cikin tarkon shaytan ga mai bacci nan bayan kamalan tsani ka dashi kai da ka juya baki kake yi kaji shi ka yi neman baki kai kayi baki da neman wani eh na gani ina gani jira baki jira baki to kai ka kama neman wani ai kai za ka nemo shi ne ba ne na ka gano wurin ne ne so ka zuwa ka ba mana ba Allah ya mu ne a cikin ai Yau ya shi amma bambancin shi cewa aka yi wa an rufa ibn sadiqin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man salla ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda biye mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati wa qala اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة wajabat lahu shafa'ati kaji kaji abin kaji abin nan shi wanda biye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati bayan yayi salatin sai ya ce Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah ya Allah ka saukar da shi wurin zama na kusa da kai yau mal kiyamati ya ce wajabat lahu shafa'ati ceto na ya samu gare shi to kaga nan ce sa da makaranta wancan littafin aka ce al-maq'adal muqarrabin nan da aka ce inda ka wannan ce wasu suka ce in an zo kiyama manzon Allah ina za a samu wurin zaman shi aka ce an mai kujera kus akan al'arshi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala na me kike ala yawwa eh yayi kama da ita to wannan in kai salati mutlakan ko an kira sallah ko ba kira sallah ban bambanci shi kenan wancan sai a kiran sallah misali aka ce a yi wannan kuwa duk da mutum ya salati ya tsara da wannan masu littafin su duba shafi na ɗari da ɗaya in sun koma gida a hadisi na uku a jerin falalan wato yin masa salati cewa wannan yin salatin yana ba da ceto shi ne kan ya kawo nan ba na bakwai na falalan yi annabi salati sai ce wa min fadailiha yana daga cikin falalan yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati annaha sababun linaili shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama sababi na samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka kawo na farko naka da kai magana cewa inda wajen inda mutum ya ji karan sallah sai yayi na biyu shi aka kawo wancan man salla alayya hina yusbihu ashran wanda biye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sadda ya wayi gari kai malam muna barin muna asara fa bai karama ba ni yau idan na kalli mutane ina jin tausan kai na gaskiya dan mun lokaci abun kai ma in ka kalli ka ka gane kai ma din ka samu mafitan ne tukuna amma kuma ina hadawa in ji tausayin wasu musamman ma wanda na kalli fuskar shi na ga alama kurkura a ce a yi sallar asuba mutum kaga kaman ana tsirin shi da basilla da an sallame daga sallah ya yi wobi ya fita daga shi yadda za ka ba shi uzuri ka ce watakila ya ɗan karanta wani abu wani fa kafin ka gama sallama ta biyun nan ya kai baya ya fita daga nan wurin da ya kai ya jingina kawai farce kawai ta kafin minti biyu malam masallaci ya kusa kariya kuma ba yara ba a ce ma idan kai salati goma da safe sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma da safe kai masa salati goma da yamma kawai ce cetonsa ya tabbata gare ka wajen ma kasa wannan da shi nan mun karanta ba fa karatun zamu maimaita ba yanzu wannan munasaba ce ga shi nan man salla alayya hina yusbihu ashran duk wanda ya man salati goma sadda ya wayi gari da safe kenan wa hina yumsi asharan sannan in yammaci kuma ya yi man salati goma adarakathu shafa'ati yawmal qiyamah ke tona zai rike shi ke tona zai rike shi ranar kiyama sai samu goma da safe goma da yamma to sannan saboda nan da aka kawo wannan shine na uku na yanzu cewa man salla ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya manzon Allah salati وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي kai Allah ke mu abin sai da muwafaka Allah ne ne so sai mu rika yi to da kuma muna roƙo Allah ya muwafaka wannan dai shine kada mu ta koma ba mai mai da littafin zai wasu kare ya da zawa yanzu mun riga mun gaba amma mun wannan sai a nemo can cikin kaya ake nemowa kudin kara boyewa kada a riga a yi gaba wa na hmm. yana daga hmm. wane ne wancan yawan to yanzu mun jero yanayin salatin mu a nan a wayo ko suke so kai mun ai lokacin da muke daban wata kai daban yau wato ka gani <laughs> hatta ata haliyal ilahu bi fadli man laysa tajzihi yadi wa lisani yace ina nan na shiga cikin wannan tarko ni ma tarko ya tabbe ni hasad sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani kyauta da falalarsa ya bani nama ya zo ya hada ni da wanda hannuna ko harshe na ba iya saka masa aka abin da ya mun ba abin da zan iya biyan shi wannan shi ne ke gama ibnu taymiya ke ne ke gama wace har Allah ya bani dama da falalarsa ya hada ni da wanda hannuna ko harshe na ba zan iya biyan shi abin da ya mun ba yace fatan ai fata ata min ardi harrana yace ce mutum ne matashi na taho shi kenan na taho daga gari wanda ake ce mashi harrana aka zo aka ce faya ahlan aka zo aka ce maraba sannu da zuwa biman a min harana da wanda ya zo daga wannan gari ya murna da ni kenan ya amshe ni hannu biyu ya koya mana shirya da ɗaya dalilin shirya ta ga abun nan sauran baitin sai mun je gaba ba duka bane nan ya nan ya tsaya na wa kana li hadhihi al mulazama atharun balighun wannan likewa da ibnu qayyim yayi ma ibnu taymiya tana da tasiri ta ba da amfani babba fi nafsi ibnu qayyim al jawziyya wa sharaka daga nan ko da ya like masa sai ya koma suka hada gwiwa shi da malamin ay fi anil manhajis salafi wajen karewa wajen kare wannan hanya ta annabi wannan salafa ta magabata ta kirki su yi ta aiki kenan wa hamala riwayatahu min ba'dihi ya koma shi ya tsarayatahu ya koma ya dauki tutar ibnu taymiya bayan ibnu taymiya ya bar duniya ya ce to wannan ba za mu bar aikin da malam yayi ya mutu ba saboda haka suka dauka suka ci gaba da aiki a'a masu rai ya fito ko wata harrara min kulli sab'iyya ya ce ya kwace ya samu yanci ya tsama kanshi daga duk wani bibiyan wasu da zai rika yi wanda ko ya koma bin son ra'ayi ko ya koma bin wata aƙida da zai rikita billahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam li fahmi salaf salih ya ware kansa daga nan duk wata kungiya da da aka ko wani maganan kungiyoyi karkatattu hawa yanzu ya yanto kanshi daga waɗannan kungiyoyi ya ce ba zai bi duk wata kungiya ba in ba wadda take kira kan littafin Allah da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma akan fahimtar magabata sabon manzon Allah kaga wancan duk an yar kaga ko wani ya je ya kawo ya je ya ce ai da ma ibn qayyim din ma da ake hujja da shi yayi sufiya mun ce aka ne to amma kuma daga baya tun da shi ma ya wurga kai ma wurga mana a nan ma ai ya gano ya wurga to kai tun da ya wurgar da ita kai ma mi zai hana ka wurgar kamar ana magana ne abul hasan al-ash'ari sai mutum ya kafa hujja da shi sai ai gashi nan ana magana a sha'ira ana magana a ash'ariya gashi gashi muka ce gaskiya ne mun yadda kamar yadda tarihi ya nuna ma yayi kuma mun yadda tarihi ya nuna mana yayi to kuma tarihin da ya nuna mana yayin kuma shi ya nuna mana yayar tunda sai da ya zo masallacin babban garin da aka fi sani ya tashi cikin masallaci ya ce ya jama'a yi hau kan mimbari ya ce ni wane ne waɗanda suka san shi suka san shi suka ce abul ya ne al'ashari ya ce ta wasu kuma ba su san shi ba yara ne ya ce to da wanda ya sanni da wanda bai sanni ba na tsaya gaban ku ne akan mimbari in sanar da ku cewa duk maganan asha'ira a wannan zamani ta magana ashariya ni ne shugabanta kuma kun sani wanda ya sani ya sani sai ya cire sa ya ce to wannan mai ce suka ce alkabbar ce ya ce to ya jefar da ita ya ce kun ga yadda na jefar da riyan nan haka na jefar da wannan aqida ta ash'ariya daga yau ba ni ba ta daga littafin Allah sai sunnan manzon Allah ka da magabata su faɗi saboda haka nayi bara'a da wannan tafiya nayi bara'a da wannan kungiya da yadda ita kaga waɗanda ke nan sun gani waɗanda ba su nan sun ba su gani ba kamar mu sai ya koma ya ce to bari kuma ya rubuta littafi sai ya littafin sa al'ibana ya bayyana matsayin ya bayyana matsayin ya ce to ga abin da ya ta kuma ga littafin sa ibana har kwanaki ba da muka zo muka gama wancan mun zo da har sharhin sai za mu ta sharhi mujalladi biyu ibanan tashi ina fata an gane to wannan shi ne. to ba ka yi mutum ya zo kafa hujja da wancan ya ce ga shi sai a ce za ku zo fa ku gani da kanku saboda waɗannan su ne jigajigai bayan an yi maganar sahabbai an yi maganar tabi'ai ayyukan da suka yi malam sun haɗa abin da tabi'ai suka yi ne na wurare daban da saboda ka za ka ga ba dole tabi'i ya haɗa irin abin da su suka haɗa ba saboda shi wancan shi kaɗai ne da nasu ilimi su ko sun haɗa ilimomin da yawa sun tara wuri daya da haka in an tashi kafa hujja a wannan zamanin duk abin da za a yi magana da an zo maganar aqida ana maganar gaibiyat to sai an taɓa waɗannan jigajigan shi yasa da ibn al-qayyim din yazo cikin littafin sa hadil arwa yana bayanin aljanna da yadda aljanna take da abubuwan da aka yace wannan babu wani wuri da zamu ciro bayanin da aka yi akan waɗannan wurare sai mun koma wajen babban malamin mu uba shine abul hasan al-ash'ari aka yanko maganganun sa aka sa cikin wani ya fito ko to saboda haka ba kananan bayin Allah bane sai gajigan bayin Allah ne sun yi amma musulunci aiki muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya jika kuma gononi da suka zame Allah ya fi mu sani muna fata su yan adam ne ba annaba ne Allah ya masu afuwa, kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da zamu samu kuma muna roƙon shi mana afuwa mu ma wanda bamu sani ba mu kai gare shi ba muna fata Allah ya mana afuwa, na ya fito ko to haka suka yi وتحرر من كل تبعية قمنا لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحم السلف الصالح وقال آل الشوكاني إمام الشوكاني ياتي كونغا شنو من الأوطار كو في الشهرة ناقو كوما من المالكية يسي وليس له على غير الدليل محول في الغالب شيء babu wani abu da yake karkata a wajen dalili wanda abin da ba dalili ba galibi ba ruwan shi da maganan yanda zai karkata ga wani abu wanda yake ba shi da dalili wa na yamilu nadiran ila al-madhhabi alladhi nasha alayhi wata rana zai iya karkata zuwa ga masaran da ya taso a kai amma nadiri shi dalili yake bi ba masari ba zai wahala ka yayi masaran shi in ba dalili walakinnahu la yatajasaru ala dafi fi wujudin adilla fi wujudin adilla sai dai shi ba yadda za a yakan daure baya yin abun nan ba wato ya ba dalili kawai ya hakikance akan abin da ba dalili ba shi yakan hakikance ne ya dage wato inda zai tunkuda abu wajen hujjoji in akwai hujjoji din mahamilin badara shi baya yin karfi ya kokari ya kawo hujjoji ya tunkuda abu da abubuwa waɗanda suke ba su da muhimmanci sosai an ce al'abun nan bari da to abubuwa waɗanda ba su da fa'ida sosai an ce bari kuma mutum ma da ya mutu matattun dalilai muke so in ce dalilai irin waɗanda ba su da ƙarfi matattu to baya yin ƙarfin hali ya murkushe mutane da dalilai waɗanda suke matattun hujja idan na mutane mala abokan kai ba ka ta yi ne ka bi su kana ji amma rabi rai da tsari kana kama da arziki ba wula kare dawa ne ko kaje kada ji kai babban ne ya kamata a kori wasu daga babbo da eh, wurin gaski ka ba da fa'as na to gaskiya ji ba Allah da zan baka ba in na ce ba su karantawa na rena su in na ce suna karanta kuma suna gani na ce hawa suke bi su ba su ji daɗi ba na kawai da Allah dai ba mu fita to kama ya fa'aluhu ghayruhu min al-mutahaddirin kama yadda wasu daga cikin su wanda suke liƙe ba suke yi shi baya yin wannan ya liƙe ba ya rika kawo dalilai ba su sanyi ba sanyi ba ne na abin aka ce yanzu wannan bari yana kawo dalilai bari to ba su da fa'ida ciki shi yasa za ka ga wani lokaci in ma mutum ya mutu zai zace har ta bara da ku har yasa ya yi sanyi to ya kashi ya mutu kenan to nan da yake ala mahmad mahmad ah, bil ma'amil barida a kawo hujjoji waɗanda kayan ƙari ne ba su da ba su da wani abu to bai kafa hujja shi da wannan in ya ga ka kawo hujjoji ko ba mazhabin su bane in ya ga hujjoji masu ƙarfi sai ka ki mazaban su ya koma sai inda suke da hujjoji masu ƙarfi domin ko da kaga mutum ma zai zai ki haɗin hadisi saboda wata hujjoji shi ai kaga wannan akwai rikici sosai babba to su ba haka suke ba Allah zani ma ya fara bacci balla budda lahu ainihin mustanid mustanidin fi zalika babu makawa ya zama yana da madogara sai ya kama ya ɗauki madogara babba wa galibu abhasihi al mafi yawancin binciken shi idan yayi to ka ga yi adalci walmailu ma'addali da haifu mala sannan kuma yana karkata ne zuwa ga dalili duk inda hujja ta karkata nan yake kawai baya cewa saboda masabinsa kawai dole a rike masabinsa a kan dame a rike ko daidai ne ko ba daidai ba ne wa adamu ta'wili ala qil wal qal kuma baya karkata wajen qil wa qal kawai yaji yaji wannan yaji ga gaskiya an gaya ma kawai ta karkata zuwa ga wani abu wannan ba ilimi ba hanya ce ta ilimi ba wa idza staw'aba al kalam fi bahth wa tawwala lawilahu ata bi ma lam ya'ti bihi ghayru kujen da Allah ya bashi wani abu yace duk lokacin da ya game magana ya ga wata magana ya bita ya bita yayi bincike akai ya bi duka sasannin maganan nan yayi magana akai to zaka ga ya zo da abin da zai wahala wani ya zo da irin shi kuma auna ka gani da tafansa shi yasa wasu littafin nasa sun gagari sarki sai dai a zo a bi a karanta in za ka iya ganewa a kai haka ka gane in ba za ka iya ganewa ba ka fahimci ya wanda za ka fahimta akwai da tabansa da haka wanda zai masu shari saboda yadda Allah ta tabaraka ko ta'ala ya bashi abu sai dai malamin ne kokari ya ma bayanin ka gane ya abin da Allah ya sa za ka gane aikin da ya babba ne babban littafin da na ji daɗi da aka samu aka yi masa sharhi shine wannan istidawa suratul mustaqim yanzu da aka zo aka yi masa mujalladi biyar saboda littafi ne yanzu wannan na duniya wanda ana da bukatar shi na eh shi wannan na ibnu taymiya ne akwai yau yawwa na ibnu taymiya ne to amma shi na shi wanda muke so da za a yi ya mujallar mujallada su kaga kaga da su tullafa za a yi masa sharhi ai da kaga yadda zai zama to amma sharfin nan aikin babba ne ba samu ko da yake zai iya yi wa wasu sun yi ba mu gani ba وساق ما ينشره له صدور الراغبين في أقر مذاهبهم على الدليل sannan kuma zai koro abin da ya ji kawai hankalinsa ya kwanta da shi da dalilai wanda su mutane kansu in suka ji za su ji hankalinsu ya kwanta da waɗannan bayanan na abin da ya zo ai fi akhdi mazahibihim an dalil da abin da duk suka rike na mazhabobin su su zama akan dalili su kike da shi kaga wanda yaji ba dalili to sai sai saki ya kama wani wa azunnuha ai wa azunnu azunnuha sarat ilayhi barakatu mulazamatuhu li shaykhihi ibn taymiyyah fi sarra'i wa dharra'i والقيام معه في مهنته ومواساته لنفسه وطول تردده إليه yace ni ko ina tsammanin gani na wannan malami ibnu taymiya ai ibnu qayyim ya samu wannan daraja ne da wannan matsayi albarkacin liki ga malaminsa da yayi yi islam fisar ra'i wa darra'i a lokacin jin daɗi da matsayi da wahala da jin daɗi da rashin jin daɗi duk suna tare qiyam ma'ahu ya tsaya ya dage tare da shi na mai a lokacin da aka samu wannan jarabawa aka kai shi kurkuku ba su gudu suka bar shi ba na wada yanzu ne sai kallo wa muwafatihi bi yi sannan ya taimaka masa da kanta da jikinsa ma wa tuli tarajjudihi ilayhi da tsawon lokacin da yayi ko da yaushe yana zuwa wurin malamin na yana tare to albarkacin wannan abin ya samu ya zama abin da ya zama wa bil jumla wa ahadu man qama bi nashri sunnah kai inda muka dunkule za mu ce ibnul shi shine ɗaya daga cikin mutanen da suka tsayi wajen yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alaha bainahu wa bainal ara'il muhditha a'zamu janna waja'ala baina bainahu wa bainaha wato ya koma ya sanya tsakaninsa da wannan sunnan nan ya kare ta ya sanya wasu garkoyi manya-manya wanda za su da sunan nan ba a bari a burmata farahimahullahu wa jazahu anil muslimina khaira saboda haka Allah ya ji kansa kuma ya saka masa da alkhairi game da abin da ya ma musulmai to ku auna yanzu ko wannan kadai ku tuna fa yanzu da muka faɗi maganar nan bi iznillah ku kai ta kai wurin shi wannan rubutun da malamin ya yi na adda nan da aka yi masa to wani kuɗi zai bada da yanzu wurin mu yanzu wancan lokacin kuɗi gare ta raba za su kawo wurin mu tara wajen ɗari bakwai da wani abin yanzu wa ma'a hadha kullihi ولم يكن ابن الجوزية رحمه الله تعالى نسخة من شيخه ابن تيمية بل كان متفننا في علوم شتى duk da haka ɗin da aka ce mal ibnu taymiya ne malaminsa to bai zama kwafi ne kawai kai tsaye da zai zama iri ɗaya kamar photocopy ba a ina sai da ya ɗora da nan ya zama bayan goga da ya kwafo na malamin sai da ya ƙara zuwa ya kafa wasu fannoni daban-daban wanda ba a samu wajen malamin ba بكريت عن ما في علوم بل كان متفننا يا كفن تينا دا علمي نفنغروري دبان دمان في علوم شتى دا علمومي دبان دمان باتفاق المتقدمين والمتأخرين وأن اتفاقين نتن كان سنية دانا باية ما سنية دا تدل على علو كعبه ورسوخه في العلم وانا يكينون للي ينا دا دوغن دو دجاج وانا ينا دا مسئي ببا yana da tsawo a cikin ilimin nan kuma wa rusuhu fil ilmi kuma yana nuna ya kafa ilimi matuƙa wa kaifa yakunu ibn al-qayyim al-jawziyya ay muraddidan as-sada sawtu wa kaifa ko yakunu ibn al-qayyim al-jawziyya ko ay muraddidan ay as-sada ko hmm? lisada ay yawa lisada sautihi ay sauti shaykhihi ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wa huwa yunkiru da wa yuharibuhu bi kulli ma utiya min hawlin wa quwwa yaya ma za a a ce shi ibn jawziya ibn al-qayyim zai tsaya ne kawai iyakarsa ya zama yana maimaita iyaka inda sautin malamin sa ya isa kawai nan zai tsaya shi ma a'a ai sai ya ƙara daga nan domin shi yake faɗa cewa kada kai ta kalidanci ya zama ko ina sai na ka tsaya ka kawai nan za ka tsaya in an kai ka an nuna ma yana to maza gaba ka gaba kuma menene kada kai ta kalidanci gaba dai to ya za a yi min kayin ma dama a ce ko ya tsaya iya kashi ko inda malamin ke tsaya da shi bayan shi ke cewa kada a yi ta kalidanci a tsaya nan ko wayan furo ta kalida wa haribu bayan yana shaban ta kalidanci yana faɗa da ta kalidanci da kulli ma utiya min hawlin wa kowa da duk abin da aka bashi na wayo da karfi yana kokari ya tare kada ya kasa lilanci ya fito ko a kwana to ba mu ji sana ulama alaihi ba to kokari sai gobe mu ne koyi abubuwan da ke cikin abun su ne fa'idan babban abin da muke karanta kada a damu da bamu shiga littafin ba mu koyi wannan duk abin da aka kawo kamar yadda nace akwai fa'ida da ta sa aka kawo shi to muna nan muna tafiya za mu yi har ma baitin nashi na can gaba wanda muka ce za a ji shi wataƙila sati mai zuwa Allah ya kai mu a ji sauran yau guntu ne aka bani a nan can gaba za a ji sauran sauran baitin ga shi nan gaba inda ya ƙara tashi wajen yabon malamin sa da abin da ya masa na alkhairi na fata Allah ya taimake mu نعم سبحانك اللهم ربنا والحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان تبيع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونسلم ممائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا توفنا عن تراض عنا واحشرنا في أمة نبينا وتأت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة كان نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.